Ta hanyar shirye-shiryen waye kai bisa kafafen watsa labaru maza da mata na ƙauyuka sun yi imani da illar haifuwa a gida sai dai yawancin lokaci waɗannan mata ba su da wani zaɓi dalilin rashin likitar CSE ko kuma ɗakin shan magani misalin ƙauyen Gatarawa cikin ƙaramar hukumar Bambai jihar Tawa inda akwai wuya ga mata su je awo a lokacin damina a cewar Bashira Ibrahim. Nan da muke zamanin garin Gatara lalle ga lokacin kan mata tsakanin awo tsakanin komi su a zuwa likita aro amma ga lokacin ruwa in ruwa Allah ya kama mace ko gurhana take babu wurin da za a haya dole na sai an tsaya gida ko illela an kace a haya ma ita da aka ganin ta da girma ba sai an kai tawa ba ita ma akwai horama kenan lokacin ruwan nan shine muka kuka da shi matan gatara ba su da kiwon zuwa likita bakin da an kace dai a tahi likita wata awo ya kama mace ta da juna biyu ta haya ta kai tana da goyo ta haya ta kai matsala garar ta haya ta kai aihuwa ta ci aka aihuwa likita to mu matsalar mu guda ga ruwa Allah babu da samu shine koken mu a lokacin da muna ratsa ruwa domin zuwa neman magani wata wahala ce babba ga mazauna ƙauyen gatarawa yawancin lokaci hakan na janyo asara rayuka abu sufiya Sufyan wani magidanci ya yi tsokaci kan wannan lamari. Nan wannan gari na Gatarawa muna da yawan al'umma tubarkalla. To abinda an matsalar mu muna likitoci ƙauyuka. To amma lokacin ruwa iya kai wurin kamar mu ya zan cikin tsakiyar gulbi na muke ana samun matsaloli da mata suna iya rasa wasu alluran ne na yara suna iya gaza zuwa wurin awo saboda an taba su tahi sai hadama su shiga ruwa sai ruwa su su ana cikin matsala in ba daga sati zuwa sati ba ba ganin mota ma babu hayya wadda aka iya wuce lokacin ruwa ya kai wadda za a shiga ruwa in sun kai sai an ɗauki mace bisa wuya ɗaya a wuce da ita an taɓa samun hatsari na rauka an taba ma abiya da uwa da yaron duk sun mutu. domin kawo sauki ga mata masu juna biyu domin zuwa awo da kuma kai ɗiyan nasu mai garin gatar Nasarawa ya isar da kira domin a samu mafita kan wannan matsala. Alhaji Hayya Korau mai garin ƙauyen Gatarawa. Yanzu an ku fara ruwa babu likita wadda za mu zuwa. Matan mu suna wahala ruwa na ɗauke mana mata. Likita babu likita babba wadda za mu zuwa nan. Kwadar ma cikin tsibiri na muke tsaka na muke nan ga kenan lokacin da ruwa sun gaza mata masu ya awo matsala ta. Masu ya awon yara matsala ta. Wani bi mata sun tahi saka ji an ce sun haɗo ruwa sun zaka. To kina na muka kukan a taimaka mana.